نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren goma ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da goma ga watan august shekara ta 2008 muna ainihin karatun littafin al'imamu muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi abu abdullah wannan shine kasar na talatin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi matakin karatun kamar da aka sani shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba mun karkare karatun ainihin kitabul imani wanda daga cikin jeren giyar ainihin waɗannan littattafai da al'imamul bukhari ya tattara su ya mai da su wata matattara ta ilimi wannan littafi shine littafin farko domin bad'ul wahayi kamar yadda ne faɗakarwa a baya ba kitabu bane bukhari ya kawo shi ne a matsayin muqaddima domin ya bayyana cewa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda Allah madaukakin sarki ya fara mishi da shi shine wahayi to daga nan ne aka samu muminai to bayan da bukhari ya bayani dangane da aqida ta imani ya bayani dangane da ayyuka na imani waɗanda mun tattauna cewa waɗannan ainihin hadisai da ayoyi da imam bukhari ya ta kawowa ya rinka lugudan bama bamai ne akan murji'awa da waɗanda suke da aƙida irin tasu waɗanda suke cewa aiki ba shi daga cikin ainihin imani duk mun bayyana barna aƙida waɗannan mutane waɗanda ainihin wato ba su daga cikin ainihin shiryayyu Allah ya kiyaye a yau al-imam al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul ilmi باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل وقل رب زدني علما إمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai muke ainihin buɗe wannan fage na karatu a cikin kitabul imam a kitabul ainihin wato ilmi kitabul ilmi sai ce kitabul ilmi ai wannan matattara ce wadda za ta bayani dangane da ilimi idan jama'a basu manta ba sa'ad da muka shiga kitabul iman a kasantuwar shi kitabu na farko mun tsaya mun ainihin tattauna dangane da mas'ala da masdarin kitabu cewa abin da imam bukhari yake nufi duk sanda ka ji ya ce kitabu yana nufin matattara don dama asalin kalmar mun tumɓuko ta mun ji cewa tana da alaƙa da taruwa ko tattaruwa ko tarawa ko kuma matattara ma'ana wannan wata matattara ce wadda zai bayani dangane da ilimi to shi larabci harshe ne mai fasaha don haka yake da mahzufat da muqaddarat anan da yace kitabul ilmi wannan bai isarwa magana ba haƙiƙanin al'amari kalmar kitabul ilmi baki ɗayanta a matsayi take na rafa'a ga khabari na mubtada wanda yake mahzufi ne takadirin shi shine haza kitabul ilmi in ka so kai li'irabin shi sai ka ce ha harfu tanbihin za ismu ishara mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab wannan baki ɗaya sai ka ce an yi mishi raf'a a matsayin mubtada sannan sai ka ce kitabul ilmi shi kuma sai ka ce kitabu mudafun al'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahira ala akhirih al'ilmi mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamatu jarhi al kasratu zahira ala akhirih sai ka ce wal jumlatu min al mudaf wal mudaf ilayhi fi mahalli raf'in خبر المبتدا محذوف شيني هذا كتاب العلم ai wannan littafi ne na ilimi wato wannan matattara ce ta ilimi ina fatan mun gane na daga cikin albarkar da Allah ya wa harshen larabci shine ilimin li'irabi sauran harsuna ma dukkan su baki ɗaya suna da ilimin li'irabi sai dai larabci Allah ya albarkace shi da faɗaɗawa dangane da abin da ya shafi harkar ilimin li'irabi ga waɗanda suke karatun english grammar shi yake kira passing ma'ana akwai bambanci tsakanin i was a student da kuma i am a student da kuma i had da i have da makamantansu duk waɗannan sai ka zo bayyanawa za ka bayyana matsayin kowanne a ƙa'ida ta larabci abin duk da baka san haƙiƙanin li'irabin shi ba to akwai haɗari game da fassara shi malaman larabci ba su yarda da fassarar da kake yi domin ma'ana kamar yanzu kenan baka san bambancin kanka da ƙafarka ba kenan za ka iya ɗauko hula ka sanya ta a ƙafa ka iya ɗauko takalmi ka soka shi a ka saboda mai to dukkan mutumin da bai iya li'irabi ba babu shakka matsayin shi kenan kamar ɗan adam ne amma bai san bambancin kanshi da ƙafar shi ba to akwai yiwuwar wata ran aga ya soko hula a ƙafar shi ya soko takalmi a kunne ya sanya zobe a ina a hancin shi ina fatar mun gane saboda haka jama'a al-imam suyuti yake cewa an-nahwu wal lughatu haqqu man talab da nahwu da ainihin lughal arabiya baki ɗayanta abin da ya shafi sarf balaga da adab da duk baki ɗayansu ya ce dole ne ga duk mai neman ilimi fa khudh min rijali la min kutub ya ce amma ka je malamai su koya maka karatu yana cikin littafi to ba a iya koyan shi sai an je malamai sun koya maka sannan a ƙarƙashin karatun kuma sai malamai sai su koya maka ilimi kaga an dawo kitabul ilmi din kenan don haka abinda wannan kitab yake ƙoƙarin karantar da mu shine bayani dangane da falalar ilimi ladabi ga masu ilimi hanyar da ta cancanta a nemi ilimi irin ilimin da ya dace a nema da abubuwa waɗanda za mu zo za mu ta bayyana su a cikin ainihin waɗannan karatuttuka insha Allahu ta'ala amma ba ni so mu tafi da nisa sai ainihin na koma wurin babban malami al-imamu al-hafiz abul fadli Ahmad ibn Hajar al-Asqalani babban malamin da ya fassara yi wa Bukhari ainihin sharhi a cikin littafin shi Fathul Bari mu ga menene abin da ya buɗe mana a matsayin muqaddima ta wannan ainihin wato kitab wadda ke ɗauke da ainihin matukar ilimi sa'annan sai mu zo mu dasa wanda yin haka idan jama'a ba su manta ba tun ranar farko yana daga cikin tsarin ainihin wannan karatu namu da muka ce zamu na wannan littafi insha Allahu ta'ala ibnu hajirin da ya kawo cewa idda mala yake cewa qauluhu kitabul ilmi bismillahir rahmanir rahim babu fadlil ilmi sai ce haka ba fi riwayatil asili haka ainihin aka ruwaito a cikin riwayar al-asili wanda yana daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan littafi na sahihul bukhari wa karima da kuma malama karimatu wa ghairihima da waɗansu daga cikin ɗaliban bukhari yadda ka ji dinnan haka suka ruwaito suka ce kitabul ilmi sannan sai kuma suka ce bismillahir rahmanir rahim babu fadlil ilmi wato kenan sun gabatar da kitabul ilmi sannan sai bismillahir rahmanir rahim sabanin nuskar da ka ji mun karanta ita kuma me asalinta daga imamul bukhari malam yace wa fi riwayati abi dharrin amma a cikin riwayar almajirin bukhari mai suna abu dharrin ba abu dharrin sahabi ba taqdimul basmala an gabatar da basmala ita ce riwayar da kaji mun karanta wadda basmala aka fara kawowa kafin a kawo ainihin kitabul ilmi malam yace wa qad qaddamna tawjiha zalika fi kitabil iman mun gabatar da yadda ake yi haka take faruwa a farko farkon kitabul iman sai ka koma ka karanta in ji malam ibnu hajar sai ce wa laysa fi riwayatil mustamli lafzu bab wala fi riwayati rafiqa لفظ كتاب العلم yace to a cikin ainihin riwayar al-Imam al-Mustamli wanda shi ma na daga cikin waɗanda suka ruwaito sahihul Bukhari ba a samu lafazin babul babu fadlul ilmi ba babu lafazin babu sai dai kitabul ilmi bismillahir rahmanir rahim fadlul ilmi babu kalmar babu din a cikin riwayar Mustamli ina fatan mun gane sannan sai yace haka kuma a cikin riwayar rafiqa a nan kuma ba a samu ainihin wato lafazin kitabul ilmi din ba ma'ana abin da ya zo kawai kitab bismillahir rahmanir rahim fadlul ilmi babu fadlul ilmi kun ji riwayoyin baki ɗaya ibnu hajirin ya haɗa yi maka bayanin su ko mun fahimta jama'a Allah ya taimaka sai malam ya ce fa'idatun ga wata fa'ida qala al-qadi abubakar ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi al-mu'afiri al-maghribi babban malami ne daga cikin malaman tafsiri da hadisi da aqida wannan malamin ya kai ya komo ya rubuta tafsirin alqur'ani amma at-tafsirul mawdu'i yayi tafsirin ayoyin da suka shafi hukunce hukunce ayoyin fiqhu ya sa mishi ahkamul qur'an mujalladi hudu ne al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi kenan sannan ya zo ya sharhin sunan tirmidhi ya sa mishi aridatul ahwazi sannan ya zo ya littafin ainihin wato dangane da abin da rigingimun da suka faru bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dukkai da komowa da faɗi tashi da menene matsayin da ya kamata ainihin musulmi ya ɗauka al'awasin min alƙawasin fi tahqiq mawqifi sahaba ba'da wafati rasulillahi ko ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wa sallam yace bala'o'i da masifofi da alhirai da menene da suka faru da kuma tantance menene hakikanin matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar manzon Allah to al-Imam al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi kenan sai ka kiyaye aka ce maka ibn al-Arabi in ka zo rubuta al-Arabi din sai ka sa alif da lamun kar ka sa ibn Arabi ibn Arabi wancan al-Hatimi at-Ta'i wancan dan wahdatul wujud ne ba ma guje ne wannan kwa ibnu arabi malami ne na sunna daga cikin malaman fiqhu dan haka malamai suka ce idza urrifa fa'arif wa idza nukira fastankir duk sanda kaga an kawo da alif da lam to ka san mutumin kirkin ne in ku kaga an kawo da nakira to munkari ne ina fatan mun gane yace bada al musannif bin nazar fi fadl al ilmi qabla an nazar fi haqiqatihi abin mamaki galibin malamai in suka tashi rubuce-rubuce littafai suna farawa da definition domin wannan ita ce sunnar Allah a cikin ainihin alkur'ani wa allama adam al-asma'a kullaha da Allah madaukakin sarki ya tashi karantar da annabi adam ilmomi sai da ya defining mishi komai tukuna me kaza kaza ne me kaza kaza ne me kaza kaza ne wannan ita ce hanyar da malamai suke bi amma abin mamaki da bukhari ya zo sai bai kawo bayani dangane da cewa ilimi shine kaza ba sai ya fara magana dangane da falalar ilimi bai gabatar da magana dangane da menene hakikanin ilimi ba me yasa barka ji abin da malamai suka ce malam ya ce wa zalika abin da yasa li'tiqadihi annahu fi nihayatil fi nihayatil wuduhi fala yahtaju ila ta'rifin saboda bukhari ya san cewa ai in aka ce ilimi to ya kowa ma ya san shi abu ne karara wanda ya ba ma a bukatar sai an yi bayanin shi da an ce ilimi kowa ya sani don haka ashe ba ma ba a tsaya bata lokaci cewa ilimi shine kaza kaza kaza kaza ba sai dai kawai a ce maka falalar ilimi tunda ka riga ka san ilimi kun ji dalili na farko kenan ma'ana a magana farko ana ganin cewa abin da ya sa Bukhari bai kawo bayani dangane da cewa ilimi shine kaza ba saboda al'amarin ya bayyana bayyana da ba ma ya bukata sai an fassara shi aule annan nazara fi haqa'iqil ashiya laysa fi fannil kitab ko kuma ai asali littafin Bukhari Imam Bukhari bai rubuta littafin shi dan ya tsaya yana bin abubuwa keke da keke wajen abin da ya shafi sai an gano meye kaza ba meye kaza hukunce-hukunce yake so kawai ya bayyana don haka littafin shi ba littafi ne na a tsaya irin keke da keke irin wannan ba don haka imam bukhari bai ainihin tsaya ya yi ta'arifin ilimi ba kaji dalili na biyu da wasu ka faɗi sai ya ce wa kullum min alqadaraini kowane ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu waɗanda ake zato cewa shine dalili zahirun zai iya zama ya zama daidai zai iya zama kuma ba haka bukhari yake nufi ba zai iya zama haka ne zai iya zama ba haka ba ta yiwu bukhari ya ga cewa kowa ma ya san me ake nufi da ilimi dan haka ba sai an ce ilimi kaza ba ta iya yiwa kuma imam bukhari abin da ya sa littafin shi bai aje shi dan ya rinka bin abubuwa keke da keke haka ba dan haka bai ba sai ce li'anna al-bukhari ya lam yaba kitabahu li hudud al-haqa'iq wa tasawwuriha domin bukhari bai rubuta littafin shi dan ya rinka kawo ta'arifi wato definition fassara na abubuwa ba da kuma iyakacinsu a ya rubuta littafin shi ne don ya karantar da abu kawai ba tare da ya ce kaza din keke da keke keke da keke shine kaza ba sai ce bal huwa jarin ala asalibil arab alqadima wato kenan bukhari ya gudana a bisa ɗabi'ar larabawa na da wacce ce ɗabi'ar su fa innahum yabda'una bi fadilatil matlubi littashwiqi ilaihi larabawan da in suka zo za su yi bayanin abu abin da suka ga cewa ana marmarin abun sai su fara da bayanin falalashi sai su ainihin kawar da magana akan cewa shi abin shine kaza shine kaza ɗabi'ar larabawan da kenan ka gana daga cikin kenan fa'idar karantar al'adabul arabi idan baka karanci adabin laraba ba baka karanci rayuwarsu da yadda suke gudanar da al'amura ba sai ka zo kana rubuce-rubuce a cikin yarensu kuma kana saba wa al'adarsu sai zama rubuce-rubucen ka ba za su samu kima ba da nagarta a cikin ainihin wato wannan harshe na larabci ko kun fahimta jama'a shi yasa a ingila aka fara ba da digirin farko na hausa amma in aka baka digirin ba zai yiwu kuma a zartan maka ba kamar dan NYSC a Najeriya sai ka je ka yi dan sai ka yi NYSC sai ka je ka yi hidima kasa kaza kaza kaza sai ka zo ka zauna a kasar Hausa ka je ka zauna cikin yaran Hausawa ka je ka shiga gidan mai dan wake ka shiga cikin mai dambu mai kaza mai kaza ka san yaya al'adun su suke shi yasa sai ka ga Bari Bajes lokacin da ya zo ya zauna a Kano sai ya zauna a anguwar Cedi shi yasa har suke ce mishi Barau na Cedi gari ya waye sai sawo gajeren wando ya riko kwanan koko sai ya shiga cikin yan layin yaran hausawa suna rikici sai ka ji yaran hausawa ce kai gafara ka gan ka kato da gajeren wando kai kaza kaza kaza kaza sai ce kai ma gafara na haka sai aka waye gari bari bajes ya kware da hausa hausar shi tana da ɗanɗanan hausa a cikinta to amma me ya faru ga sauran waɗanda suke ƙasar jamus da sauran ƙasar abin nan russia da china da suka ƙi zuwa ƙasar hausa in suka zo suna hausar sai ka ji hausar tana lallan kwashewa haka tana lallan kwashewa babu ɗanɗanon hausa a cikinta don haka makon da ya wuce steven lucas wanda ainihin tsohon ma'aikacin su ne na voa ya tattaro ina shi ina shi ya dawo nijar ya zo ya gina gida da komai da komai ya zauna cikin hausawan ya dahu da hausa haka imamu shafi'i yayi yana karantarwa sai samu tuntuɓan harshe sai ga cewa rashin zama da larabawan ƙauye ne ya kai shi haka sai koma yana bin su suna kiwon raƙuma su kwana su tashi sai da ya shekara biyar mana professional degree kenan sannan ya dawo ya zo ya iya ya goge ba irin abin da bai iya wa waka har sai koma da waka ta kai ta kai sai kuma ya daina ya ce walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min labidi ya ce ba dan waka in ta yawa tana rage darajar malamai ba ya ce da sai na bi labidi dan a asam iya waka sai na fi shi waka labidu dan asan ku ko manzon Allah sai da ya buga mai stamp ya ce shi ne mawaƙin da ya fi kowa gaskiya a jahiliya ina fata an gane na labid ibn rabi'a ko to ina fatan mun gane to shi ne sai yake cewa fa innahum yabda'una bi fadilatil matlubi litashwiqi ilayhi larabawan da in suka tashi za su yi magana dangane da abu saboda sun ga marmarin shi da ake sai su tsallake magana akan cewa shi abin kaza ne sai su fara bayani dangane da falalan shi idza kanat haqiqatuhu makshufa ma'luma amma fa sai abin ya zama haƙiƙanin shi dama a sarari yake an san shi wa qad ankara ibn al-arab fi sharh at-tirmidhi ala man tasadda li ta'rif al-ilmi al-imam abubakar ibn al-arabi har fada ma yayi ga mutanen da suke tsayawa su kashe lokaci su ce za su yi bayani akan cewa ilimi shine kaza ilimi shine kaza ilimi shine kaza abin da ya sa ibn al-arabi ya ɗauki wannan irin tsarin shine yana daga cikin waɗanda ke da waccan fahimta cewa ai duk abin da ya gama bayyana ƙarara aka yi mai kyakkyawan sani to in ka zo za ka yi bayani akan ta'arifin shi kuma sai ka kasa ko ka rikice ko ka naƙasa shi misali yanzu aka ce ka yi bayani me tuwo duk abin da ka fi komai sanin shi ya fi komai wahalar ta'arifi menene hanci menene baki sai ka rikice ta ina za ka fara ma saboda ilimin akan shi hayye maka yawa sai ka rasa mai ma za ka fara don haka abin da ya zan ya bayyana karara ibn al-arabi sai ya ce ai bata lokaci ne kuma a tsaya a ce wai za a tsaya a ce za a yi bayani akan kaza kaza kaza kaza kaza sai yake cewa wa qala sai ya ce huwa abyan ilimi ya bayyana karara a sarari yake min an yi bayyan ba sai an bayyana shi ba bayyana shi ta fi ƙarfin a bayyana shi tunda ya bayyana da kanshi to ba sai an bayyana shi ba qultu sai ne ahmad ibnu hajirin sai na ce wa hadhihi tariqatul ghazali wannan ita ce hanyar da ghazali ya bi wa shaykhuhul imam أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعصره غزالي da shi da malamin shi suka ce ilimi ba za a iya ta'arifin shi ba ba za a iya defining ilimi ba what is knowledge what is education ya ce to kawo definition din ba zai yiwu ba ko dai saboda sanin shi ya bayyana karara ko kuma yana da wahalar a iya bayyana shi saboda bayyana tashi ta kai bayyana ko mun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun ji abin da babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ainihin faɗi kenan a muqaddimar wannan kitab Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu koma ainihin cikin sulbul kitab mu koma cikin doron ainihin littafin sai mu ji Imam al-Bukhari ya ce babu fadlil ilmi babin da ke bayani akan falalar ilimi babi da ke bayani akan falalar ilimi to malamai daga cikin malaman farko jama'a ba su ɗauki wannan mas'alar da wasa ba mas'alar ilimi jama'a don haka wannan kitab yana daga cikin kitab mafi girma a cikin wannan littafi wanda za mu tsaya mu tattauna abubuwa da yawa mu fito da abubuwa da yawa ba don komai ba jama'a baki ɗayan al'amarin addini da muke ya dogara ne akan ilimi da izinin Allah don haka na zo da wasu littafai waɗanda nake so in yi muku ishara dangane da wasu mas'aloli waɗannan littattafai jama'a kaɗai ina so ne in zaburar da ku in kuma nusar da ku akan ku san su kuma ku san muhimmancin karanta su da bincike a cikin su shi zai sa ku gane hakikanin sakon da Imam Bukhari yake so ya abin nan daga cikin tafai mafi dadewa a cikin ainihin wato rubutu da aka yi a cikin ilimi akwai littafin al-Imam al-Hafiz Ibn Abi Khaisama al-Imam Ibn Abi Abu Khaisama Zuhair Ibn Harb an-Nasa'i wannan babban malamin jama'a ya rubuta littafi kitabul ilmi gashi manyan malamai guda biyu suka yi ta haƙiƙi gashi ta haƙiƙi daga cikin ta haƙiƙin shi na farko shine wanda a shekul alamatul albani ya wajen shekara arba'in da suka gabata sa'annan aka zo kuma aka samu wani malami matashi ya taso yanzu mai suna nash'atu kamal shi kuma ya zo shi ma ya ta haƙiƙin shi to wannan imam ibnu abi khaisama ya yi shi sannan akwai al-imam abubakar ibnu abi sheba shi ma ya rubuta littafi sa'annan gashi wani malamin shi kuma ya ce alhassu ala talabil ilmi wal ijtihadu fi jam'ihi kwadaitarwa game da neman ilimi da kuma kokarin tara ilimi malaman farko yawo suke su tara ilimi a tattaro ilimi gashi na al-imam abu hilal al-askari shi kuma gashi nan a cikin karni na biyar ne ya ainihin rasu wato a karni na uku ya rayu karshen karni na hudu din ya ainihin rasu Allah ya gafarta mishi sannan sai al'imam abubakar al'ajurri shi ku cewa ya akhlaqul alimi wal muta'allim ɗabi'un malami da kuma mai neman ilimi wato malami dole zan yana da wasu ɗabi'u domin shi abin koyi ne ɗalibi lallai ya zan yana da wasu ɗabi'u domin shi abin koyi ne sannan ga al'imamun shafi'i shi kuma ya ce jima'ul ilimi tattaruwan ilimi duk waɗannan akan ilimi ne malamai suka rubuta ibn rajab kuma ya ce fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf fifikon da ilmin magabata yake da shi akan ilimin yan kutal yan baya na fata an gane sa'annan haka malamai dai suka ci gaba sannan al'imamu abubakar al'ajuri din nan jama'a in ka karanta littafin can nashi zai faɗakar da kai game da yaya ya kamata ainihin wato al'amari ilimi ya zama to sa'an nan ina so daga ƙarshe zan ɗan yi magana kafin in gabatar da wasu abubuwa akan jami'u bayanin ilmi wa fadlihi matattarar bayanin ilimi da kuma falalar shi ilimi din na al'imamu abu umar yusufu ɗan muhammad ɗan umar ɗan abdulbarri shi nan al'imamu ibnu abdulbarri babban malami ne to zan dan lakasa mana domin wannan littafin nashi da yace jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wannan littafin nashi diya haɗiye waɗannan littattafan baki ɗaya to ina son in ba da general overview wato in ba da mulakhas samfotin littafin ina fata an gane insha Allahu ta'ala sannan ga wani malami ya ce muntalaqat talibul ilm duk waɗannan akan ilimi ne sannan ga malam salim ya ce hilyatul ilmi hilyatul alim al muallim wa bulghati talib al muta'allim gashi nan a karkashin hadisi na biyu na arba'una hadis hadisin jibril din nan a daidai inda ya ce jibrilu ya zo ne don ya karantar da ku addinin ku shine malamin ya zauna ya sharhin wannan littafi guda jibrilu malami ne ya zo ya karanta ku kuma ɗalibai ne kenan to sa'an nan ga wani malami kuma babban malami shine al-sheikh abdurrahman ibn mulla al-lawahid shi kuma yake cewa qawaidin qawaidu fi ta'amuli ma'al ulama yadda ake mu'amala da malamai wannan littafin na yi sha'awar shiga mutanen najeriya saboda mutanen najeriya da yawancin su ba su iya mu'amala da malamai ba galibi sun daina malaman sun wulakanta sun mai da su abokan wasan su kamar wasan zage-zage da kanawa kawai ya ga malami sai ya ga cewa ga wani abin dariya ya zo wucewa ga wani sakar ya zo wucewa ga wani shashasha sai ce bari ga alga ta malam ina da tambaya ma'ana ba a iya ta'amuli da malamai ba malamai sun zama abin abin izgilanci abin wulakantawa wannan littafin na yi sha'awar shiga 'yan najeriya saboda irin yadda malamin ya ainihin tsatsara shi to akwai wata mas'ala mai matukar muhimmanci dangane da abin da ya shafi ilimi wannan mas'alar kuma ita ce dangane da mas'ala ta al-ibda'ul ilmi wannan ana buƙatar a tattauna ta insha Allah ta'ala amma kafin a kai ganan sannan kuma ga wannan washiyul hulal fi maratibil ilmi wal amal matakan ilimi da kuma aiki da ilimi din gashi nan Hussein Awaisha shi ya rubuta ɗaya daga cikin manya-manyan albani shi kan shi wanzu wannan ya tsufa da kwagiri yake dogarawa almajiran albani yana daga cikin almajiran albani ya tsufa ta kubi yanzu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan duk misalai ne na kama na to abinda nake so in yi ishara a kai shine al-ibda'ul ilmi wannan asali jama'a wani fage ne a ɓangaren science irin su abin da ya shafi physics chemistry wanda kuma waɗanda suke field na engineering suna raya shi shine a cikin harka ta engineering ana so in kana so ka zama ƙwararren injiniya ka iya ƙirƙiro abin da wani bai taɓa ƙirƙiro shi ba ka zauna kuma ka tsara shi in kuma ka tsara shi don haka nake ganin cewa akwai matsala game da bahaushe dangane da engineering don bahaushe duk abin duniya zai ce ba zai yiwu ba wa injiniyarin ku ba a cewa ba zai yiwu ba sai dai ka ce ban iya ba ko ban sani ba amma bahaushe duk abin da ka kawo sai ce ba zai yiwu ba to in har ka ɗauki wannan aƙidar bahaushiya ba ka ba zama injiniya sai dai a baka kwali an ce injiniya ne ƙarya ne kuwa domin ƙa'idar game da ƙirƙirowar ita ce ƙa'idar farko da suke bi a cikin science shine sai a ce ka yi tunanin abin da ba zai yiwu ba haka za a tara yara aji a ce ku yi tunanin me ba zai yiwu ba sai ka ƙirƙiro wani abu a tunaninka wanda ka suranta ba zai yiwu ba sai a ce ka tabbatar ba zai yiwu ba sai ka ce sai a ce to ana son ka je ka tsara yadda za ka yi kokarin sai ka yi shi kai da kanka ka yanke shawarar ba zai yiwu ba da haka ne limamin qurtuba ya tsayaye nazari akan yaya zai yiwu dan adam ya tashi ya gama shin lera tsuntsuwa ta firfir firfir ta tashi to ya zai yi sai ga ai ba zai yiwu ba ai daga cikin sirrin da ya sa ita take tashi ma ba ta da nauyi don haka fuffuken nata zai iya ɗaukar ta to amma kai hannayen kafa gangan jikin tafi hannun to da ya ƙirƙiro wannan shine al-ibda'ul ilmi ƙirƙirowa a cikin ilimi ba ƙirƙiro bid'a ba ana nufin ƙirƙiro abu a cikin ilimi kai tunanin a ilmancen me ake gaba zai yiwu ba sai ka kaddara zai yiwu tun ka kaddara sai a ce to ka tashi ka yi ƙoƙarin zartar da shi da tunanin ya zai yayu to shi ne fa wannan limami na ba sai ya je sai ya nazarin ayar tukuna awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin shin ba sa ganin tsuntsaye ne sama da su suna fiffirwa suna fiffirwa ma'ana suna ɗaga fuka-fukansu suna ainihin tashi sai ce me wa ya na sannan in suka gama firfirwar sai kuma su kale ma'ana sai su tsaida fuka-fuken to a nan a ɗazu da suke fifirwa ta iya yiwa ka ce fifirwar da suke ita ta rike su to sadda suka kale fa sai Allah ya ce ma yumsikuhunna illar rahman ba wanda ke rike da su sai Allah to a matsayin shi na scientist domin malaman kurtawa a lokacin jama'a ba malaman fiqh bane kawai ba malaman hadisi bane kawai za ka same su suna da ilmomi abubuwan da muke kira a yau ilimin zamani ko ilimin boko ka je ka karanta the biography of the islamic scientist ka je ka karanta littafin the islamic spain waɗannan littafan kana buƙatar ka karanta su za ka gane su wane ne malaman spain al-imam shatibi da ka sani al-gharnati mai kira'a ko kuma shatibinka mai usulul fiqh ka je a nan ka san shi yanzu kai a kira'a a nan ka san shi a usulul fiqh je ka ka same shi a fil din kuma science ka ji wane ne shi saboda haka limamin qurtaba din nan da ya tsaya yayin nazari akan wannan abun to tun da dai in sun kale Allah ke rike su sai ya ce to ni ma zan tashi in yi wata muhawala in yi wani kokari wanda idan har ne fifirwan na tashi to in na kale ni ma ar-rahmanu din sai ya rike ni shine sai kamo mashin lera sai ina fatan kun san mashin lera tsuntsuwa ce wadda galibi a masallatai irin na da za ga suna cika suna abin nan sai ya baza fuka-fukanta haka sai ya zauna sai ya drawing din fuka-fukan dama a injiniyarin dole ne ka tsaya ka fara iya zane tukuna ko ba architecturing menene kake kowane irin injiniyarin electrical electronics kake yi computer engineer kake yi menene duk sai ka iya zane sai zauna ya zana fuka-fukan a yadda ya gani da ya zana sannan sai zo ya dubi physical features yaya fuka-fukan suke wasu dogaye ne wasu gajeru ne wasu duk ya zauna ya fitar da su sai je ya samu ainihin kaba ta dabino wato ganyen dabino ya je ta gyara shi shi ma sai irin waɗannan fuffukan amma daidai da girman na ɗan adam kaga yanzu imaginary tunda bai taɓa ganin fuffuken da irin ɗan adam ke tashi ba amma daga nan ya ɗauki sample wannan ɗan mitsilin tsuntsu to ɗan ƙaramin fuffuke wannan ƙaton liman to kaga ana buƙatar babban fuffuke ina fatan mun gane to duk da ya tsara waɗannan abubuwa sai ya shirya jama'a don ku gane cewa limaman na da ba irin limaman yanzu bane mutum zai je kudin da kanshi da yadi da da da menene da ɗamara da majanyi duk nan naɗe kanshi iska ba ta shiga ba ta fita aiki suke tashi suna yi field work suke tashi suke ba table research ba malami ne scientist sai zauna ya shirya waɗannan fuka-fukan a hannayen shi sai ya hau saman manaran masallaci minaret can kololuwa ɗin nan ma'ana yanzu duk mutanen anguwa za a tashi to yau kuma liman lafiya eh dan sun san limaman su suna da invention suna tsayawa su kirkiro su kago abu wanda zai kawo ci gaban al'umma shine kawai sai liman ya bismillah kawai sai sako daga kan manara yana shi ma yana fifirwa shi ma yana fifirwa safatin kenan shi ma yanzu liman ya kewaya anguwarsu ta nan kurfaba can shi ma sai ya kale ma yumsikuhunna illa rahman can shi kenan liman ya samu inda ya sauka lafiya bismillahi majriha wa mursaha shine ya zauna ya rubuta wannan research din shine waɗannan zindiƙan amerikawa suka je suka koyi waɗannan abubuwa sai suka banka kurɓaba suka rikita ta suka ƙona ta suka kawo karuwai da in iska aka lalata kurɓaba wata nan zan yi muku tarihin the history of islamic spain ku ji yaya ƙasar take a da yaya ta samu kanta a yanzu sai suka zo suka kwashe waɗannan researches da waɗannan malamai suka yi sai suka je sai suka yi developing da suka yi developing shikenan sai aka zo yanzu ana cewa wai wasu tagwaye ne ovile da wulba wane ne su ne suka fara kirkiro jirgin sama this is nonsense ba a karbi wannan tarihin ba ƙarya ne idan kun gane wannan to ana buƙatar al-ibda'ul ilmi al-ibda'ul ilmi kuma kowa zai iya yi zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake tarbiyantar da sahabbai ba da dade wannan ba akan ibda'ul ilmi a kawo abu wanda yake a kusa sai a nesanta muku shi don kwakwalwarku ta tashi ta yi aiki ku iya kirkirowa ku iya tunani don in baka amfani da tunaninka wajen gano abu to ba za ka zama productive ba za ka iya ba da amfani ba wannan al'ummar ku ana fatan ne ka kawo wani amfani tunda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mafi alherin al'umma da aka fitar da ku don ku amfani mutane sai kai tunani me ka taɓa yi wanda ka amfana wa humanity ka amfana wa ɗan adam jama'a mun gane to wannan shine ainihin ake kira al-ibda'ul ilmi wannan wani fage ne yanzu ana darastar shi a duk duniya baki ɗaya da larabci da turanci da menene zaka je ka tara yaran anguwarku in ka tara yaran anguwar sai ka ce yanzu nan wane ne yake tunanin wani abu a zuciyar shi kullum wanda yake ganin wannan abun kuma ba zai yiwu ba idan suka kasa ganowa sai ka ɗauko wani abu na misali sai kai musu ka ce misali yanzu dai kun san ana yin nutso a cikin kogi a yin nutso a nan sai a fito ta can ko eh to yanzu yaya mutum zai yi nutso a cikin ƙasa daga nan tudun wada ya fito a gyalle su za su ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba eh sai a ce to yanzu muna son ka je kai tunanin ya za a yi ai haka shine basic din na wannan ainihin theory din jama'a mun gane da kyau to sa'an nan sai kuma malamai suka tayar da wani abu yanzu shine istiratejiya akan ainihin wato alkash anil mauhibin waɗanda Allah ya wa baiwa 'ya'yan baiwa za ka ga akwai 'ya'yan baiwa waɗanda ka je yanzu irin public primary schools ɗin mu irin makarantunmu na primary na ƙura sai ka ga wani yaro ɗan talaka ne fitik amma ɗan baiwa ne wani abin kafin malama ta gama karantarwa shi har ya fahimci abu to ire-iren waɗannan abubuwan wal mubtadi'in wa ri'ayatuhum bain al asala wal mu'asara doktor musfir ibn sa'id ibn ibn muhammad az-zahrani wannan professor ne zauna yi wannan aikin gano irin waɗannan 'ya'yan da kuma yaya za a haɓaka musu ƙwaƙwalwarsu a cikin ilimi wadda za ta taimaka musu misali babban malami profesa a cikin aƙida malamin mu ne yana ne yana karanta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as-suhaimi wannan malamin makahu ne yana shekara biyu a duniya ya makance amma sai malamin shi ya gano cewa ɗan baiwa ne dan da an yi karatu an tashi shi makaho ne ya haddace karatun shine sai ce to a ba da kula ta musamman a kan shi yanzu profesa ne a cikin akida wata rana na je mishi da littafin ibnu taimiyya mai suna ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila zan yi tambaya da na buɗe na fara karanta sai ce in tsaya sai ƙarasa karanta sannan sai ce me kake tambaya sai na ce kaza sai bani ansa yanzu ya kai wajen shekara tamanin da bakwai a duniya abin da za ka ce yanzu ire-iren makafin nan da suke yawo da guragu a ƙasar hausa suna bara ko kun san da yawa daga cikinsu akwai waɗanda highly talented and gifted 'ya'yan baiwa ne yanzu mai yiwa su haimin nan da a najeriya ya taso da tuni yana nan da katuwar gora yana yawo to akwai su ire-iren waɗannan jama'a suna nan da yawa to ‘ya'yan baiwa kula ake da su don a ci moriyar wannan baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya musu amma abin mamaki yau in kai ba ɗan wane da wane ba ne duk baiwar da Allah ya maka to sai dai ka zauna a ƙauyenku tsakani da Allah ba haka sardauna ya ba sardauna zai tafi aksa gabas ta arewacin Najeriya kamar mubi. gudu ake da shi a mota sai ga yaro dan bafulatani sai gan shi yana wani abu na hatsari banci sai ce wa direba ya tsaya direban na tsayawa sai ce wa yaron zo sai sardauna ya tsaya ya mishi tambayo ya tsaya ya mishi tambayo sai ji yaron yana da hazaka sai sardauna ya ce wannan nauna sai ya dauke shi ya saka shi a makaranta ya raba shi da kiwon shanu kenan yanzu wannan dan professor ne a cikin science a cikin mathematics shine professor iya abubakar sardauna tsinto shi yana kiwo amma sai hasashi yana yin wani abu na hatsabibanci na fasaha shine ɗauko shi gashi ya waye gari ya zama profesa profesa iya abubakar ina fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine sai ainihin malam ya ce babu fadlil ilmi babin da ke bayani akan falalar ilimi babin da ke bayani akan falalar ilimi kamar yadda na ce insha Allahu ta'ala ina son dan yi sharhin ainihin wato wannan kalmar da ya ce falalar ilimi kaɗan daga abin da al'imam ibn abdulbarri ya ainihin kawo a littafin nan nashi mai ta haƙiƙin littafin ne ya ishara akan wannan ainihin wato a cikin muƙaddima ɗin a sheikh abul ashbal az-zuhairi na farko ibn abdulbarri ya yi magana dangane da abubuwan da suka shafi wujubu ta'alim وتحريم كتمان العلم wajabcin koyar da ilimi da kuma cewa ɓoye ilimi haramun ne wannan mas'ala ibnu abdulbarri ya tattauna ta sannan al'imamu ibnu abdulbarri ya ainihin tattauna mabda wujubi talabil ilmi wujubu ta'allumi kenan dole ne a je a nemi ilimi jama'a neman ilimi ɗin ibada ce ba ana neman ilimi ba ne jama'a don a samu aiki ba ana neman ilimi bane dan aje ai kura ai jayayya ba ana neman ilimi ne dan ai shuhura shi neman ilimin da kanshi kamar yadda neman masallaci yake don kai sallah ko kuma neman lokacin sallah ko ma'ana dai lallai dole ne neman ilimi din sa'annan malamin ya magana akan al'amalu bil ilmi aiki da sani ma'ana ba wai a tara ilimin ba kawai lallai ne a yi aiki da wannan sanin sannan ya magana akan al-ikhlasu lillah fi talabil ilmi wa iradatul khairi bihi tsarkin zuciya da kuma neman ilimin saboda Allah da kuma fata ko kuma nufin alheri da neman ilimin to waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da malam ya tattauna sa'annan sai kuma yi magana akan majjaniyatu ta'alim karantarwa a bace wadda take ibada don haka cancantaye ta zama kyauta za a yi ta ba bai kamata a mai da karantarwa hanyar neman kuɗi ba na fatar mun gane sannan yi magana akan nashirul ilmi wa tablighu yada ilimi da kuma kai ilimi kowane lungu da sasanni na ainihin al'umma sannan yi magana akan al'amanatul ilmiya amana ta ilimi wasidiq fi naqalil ilmi wajen ciro ilimi lallai ya zan kana da amana kana da gaskiya wajen ainihin ba da labarin ilimi kai ya zama kawai zaka faɗi abin da kake so ne abin da baka so kuma ka ainihin danne shi sannan islahul lahani wal khata' gyara ainihin wato kuskure da tuntuɓan harshe a wajen ilimi kaka saki bakinka wajen ilimi ka rinka karanta shi haka raga raga raga raga mun tattauna wannan matsalar a baya lallai ne ilimi jama'a in ka zo kana yin shi yanzu baka ga salon da yan boko suka ɗauka ba tsayawa suke suna gyara turancinsu suna fitar da komai dalla dalla suna amerikanci suna kaza suna kaza suna kaza to amma me yasa zaka je ka samu yan arabiya suna digiri ko suna masters ko ka samu lecturer sai ka ga yana faɗin ɗamula hannu da hausa ya ce hal ja a ɗalibu kaga wannan mushkila kubar akwai lahan babu ɗalibu a larabci gaba ɗaya ɗalibu dukkan kalmar da larabcin gaba ɗayan shirme ne wannan ba ɗalibu ina fatan mun gane lallai ne a samar da islahin lahan gyara kurakurai to sannan sai malam ya magana dangane da ladubban da suka shafi ilimi sai kuma ya magana akan tawadu wa tarku da'awa wal fakhr lalle ne mutum ya zan yana da tawali'u da kankan da kai da kuma ainihin wato barin dagawa da ji da kai da kuma da'awar shi ya san komai lalle kada mutum yayi haka sa'annan sai kuma malam ya magana akan at-tarhib bil ahdath wa ta'limihim wa talaffuf bihim sabon shiga a cikin ilimi in sun zo a marabce su kada mutum ya zo zai koyi ilimi a ce kai e yanzu kai ne kake son kai hadda qur'ani e kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza a firgita shi a ce kai ka san hadda qur'ani ko ka san hadda mu dinnan ka san sai da muka kwana rami ɗaya da kura ba sai da muka ci abinci a saman ba ba baka marabce shi ba so ake ka marabce shi ka ainihin karantar da shi ka nuna mishi sauƙin hali dangane da abin kuma ka tausasa mishi sa'annan kuma ihtiramul alim wa ta'addub bi hadarati girmama malami da kuma ladabi a wurin da malami yake sannan kuma malam ya sake kawa daga cikin ladubban sai ce ladubban da suka shafi ainihin wa min adabil alim wal muta'allim wal muallim malami shi kuma akwai abubuwa da ya kamata ya kiyaye na ladubba da tsari don ya kiyaye mutuncin shi ba wa kawai zai zama haka shashasha ne kawai ya zubar da kanshi ba to waɗannan suna daga cikin abubuwan da al-imamu ibn al-arabi an ibn abdulbarri ya zauna ainihin ya tattauna su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala waɗanda buƙatuwa za ta kai mu za mu rinka taho da wannan littafi lokaci zuwa lokaci gashi nan jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibn abdulbar tahqiqin abul ashbal az-zuhairi mujalladi biyu ne haka yi su na fata an gane yana kawo hadisai ayoyi asarai waƙoƙi fatoyin malamai a haƙiƙanin al'amari in dai a abin da ya shafi ilimi ne to ban san littafin da ya kai wannan ba sai dai wani malami wanda bai daɗe da rasuwa ba shine malam bakar abdullahi abu zaidin ya rubuta littafin hilyatu ɗalibin ilmi kuma abin sha'awa a nan za ka ga inda ilimi ke a sai ga malamin shi a makarantar islamiyya shine malam usaimin saboda tawali'un ilimi ya ɗauki littafin ɗalibin shi ya sharhi malam usaimin malamin islamiyya ne ya karantar da bakar amma kuma ya zauna yin sharhin littafin ɗalibin shi saboda su malaman salaf da salafiya kawai gaskiya suke so ta ci gaba ba wai su ko su a'a ɗalibinka ne ya rubuta abin da ya daidai ne sai ka ce daidai ne kai bari ma ka yi sharhi wanda galibi kuwa ɗabi'a na nuna duk wanda kai sharhin littafin shi ka yadda ya fi ka kenan to ai menene in ɗalibinka ya fi ka kai ma ka ci gaba kenan har ka kyankyashi wanda ya fi ka dan a cikin fagen ilimi a cikin education system dama sun ce duk sanda ɗalibai suka tsaya daidai da ilimin malamansu to an ci baya malamin da ya karantar da kai basawa teachers college ko UPE yayi ko wane ne wane ne ma'ana grade 2 teacher ne shi sai kuma kai ya zama kana da NCE to ai kaga an ci gaba kenan ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu dawo cikin ainihin littafin al-Imam al-Bukhari inda al-Imam al-Bukhari yake cewa babu fadlil ilmi babin da ke bayani akan falalar ilimi wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki mun shayin bayani akan irin wannan wawun din yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah na ɗaukaka darajar waɗanda suke da ilimi waɗanda suke da imani daga cikin ku ko wallazina utul ilma darajat da kuma waɗanda aka ba su ilimi duk Allah yana ɗaga darajojinsu a nan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa darajojin masu ilimi da masu imani ya ce kuma ainihin wato yana ɗaukaka darajarsu wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai ba da labarin duk abin da kuke aikatawa ne suratul mujadala aya ta goma sha ɗaya wannan aya ta zo ne don ta bayyana darajar muminai da kuma masu ilimi wa qawlihi azza wa jalla da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya ubangiji ka ƙara mini ilimi tun da kake karanta alqur'ani da hadisi babu abin da zaka ji Allah madaukakin sarki yana umarnin annabi da nemi Allah ya ƙara mai shi in ba ilimi ba wa qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi ka ce Allah ka ƙara min ilimi suratu taha aya ta 114 To, da yake Bukhari ya bi tsari ne irin na malaman farko, malaman salaf wa ashabul hadisi, waɗanda suke cewa kullul ulumi Qur'ani ba ne to ɓata lokaci ne, sai dai kuma karatun hadisi, babu laifi kuma sai ƙoƙarin fahimtar fiƙihun addinin musulunci. Ka'idar ita ce ilimi a ce Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, yayin da Bukhari ya buɗe wannan babi. sai bai kawo komai ba dangane da ainihin wato hujjoji sai ya kawo ayoyin alkur'ani to hadisai fa akwai hadisai da suka inganta dangane da falalar ilimi sai dai kuma ba su kai sharaɗin da imamul bukhari zai saka su a cikin littafin nan ba za ka ji abin da ibnu hajirin zai faɗi in allah ya so ba da daɗewa ba ko kuma a cikin karatu na gaba in allah ya so don haka da imamul bukhari ya kawo ayoyin da ke magana akan falalar ilimi sai ya bar su haka ba tare da ainihin hadisan ba hadisan sun inganta suna cikin sahihu muslim da wasu ainihin littattafai amma menene yasa bai kawo su ba ba su kai sharaɗin da yake bukata ba dan bukhari hadisi ko ya inganta to yana da wani sharaɗi kafin ya kawo shi cikin wannan littafin don wannan littafin is so special absolute special wato na musamman ne na musamman din musamman don haka ba komai yake kawowa ba ko da komai ya inganta sai kuma ya ƙetare wata gada wadda bukhari ya sa in ba haka ba fa sai ya ainihin bar waɗannan ayoyin da sauransu waɗannan hadisan ma'ana a ma'anance bukhari yana iya hujja da su amma ba a nan ba kuma ka iya samun shi hujja da su a cikin wasu littafai nashi babu man su'ila ilman babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadisihi babin da ke bayani akan wanda aka tambaye shi wani ilimi a halin ya shagaltu a cikin ainihin wato hadisin shi wato ya shagaltu yana karantar da hadisi can sai wani ya tambaye shi sai shi wannan malamin ya kau da kai kamar ma bai ji waccan tambayar ba ya ci gaba da karatun hadisin shi kawai in malami ya yi haka ya wulakanta mai tambaya ko bai wulakanta mai tambaya ba ko kun fahimta jama'a malami na cikin karantar da hadisi sai wani ya ce algafarta malam kaza kaza kaza sai malamin ya kamar ma bai ji shi shine ina matsayin haka sai ce fa atammal hadisa sai malamin ya kammala hadisin sun ma'ajabar sa'ila sannan sai ya amsa wa mai tambayar shin malamin hadisi ya haka ko ya dace da sunna na'am ya dace da sunna me dalili akan haka قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حول السند وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بين بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله ها أنا يا رسول الله قال فإذا, ضي فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة wannan hadisi al'imamu abu huraira ya ruwaito shi daga cikin manya-manyan limaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbai kala abu huraira ya ce bainaman nabi sallallahu alaihi wasallama fi majalisin wata rana manzon Allah yana zaune a wani wuri yuhaddithul qauma yana karantar da alqauma manil qaumu as-sahaba yana zaune tare da sahabbai yana karantar da su haka al'amarin yake jama'a ana sanin malami ne da karantar da al'umma jama'a ko kun fahimta jama'a malami ana sanin shi ne da karantar da al'umma ba malami ya ƙi zama ya karantar da al'umma ba yi ta yawon gantali da yawon yama ɗiɗi sai ya dawo ya zo ya samu wasu 'yan yara ƙanana ko wasu 'yan matasa suna karantar da jama'a kuma sai zo ya kakkaɓa riga ya ce wannan rikici ko ka kawo kai ne ka kawo rikici saboda kai baka karantar da jama'a ina fatar mun gane yau irin waɗannan fitintunun suna faruwa wurare da yawa sai ka je ka ji babban malami yau za a faɗi sunan shi anan zai karantar zai wa'azi zai wa'azi duk wa'azin ƙasa zai je da wa'azin kaza da wa'azin kaza amma an ka je anguwarsu fa masallacin shi yana nan da wasu yara ƙanana yana ta rikici da su saboda zai je gama ya maɗiɗin shi gaba ɗaya amma a garinsu ko a anguwarsu baya karantarwa sannan duk abin da ya zo ya ji an faɗa sai kuma ya ce ba daidai ba ne jama'a majlisul imla majlisul tahadduth gashi zama suke suna karantawa yace gashi bainaman nabi sallallahu alaihi wasallama fi majlisin yuhaddithu qauma annabi na zaune yana cikin karantar da mutanen nan nashi sune sahabbai hadisi ja'ahu arabiyun sai wani balaraban kauye ya zo mishi faqala mata sa'a yaushe ne tashin duniya kun ji muhallin shahid kenan saboda shi ba ƙauye bai damu da ladabin kana magana ya datse ka ba wannan yana nuna ɗabi'a ce ta ƙauyanci a ƙa'idar magana barwa na ya gama sannan sai ka yi magana amma yana cikin magana ka datse shi har ma ƙare rashin ladabin sai ce ya haƙuri da Allah ban datse ka ba to me ka yi ba daidai ba ne ana cikin karantar da hadisi kawai da ya zo sai ce yaushe ne tashin duniya فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث sai manzo Allah ya ci gaba ya ta karantar da hadisi fa qala ba'dul qaumi wasu daga cikin sahabbai suka ce sami'a ma qala fakariha ma qala ya ji tambayar da wannan mutumin ya sai dai ya kyamaci tambayar ne wa qala ba'dhum wasu daga cikin su kuma suka ce ballam yasma ko ɗaya bai ji ba bai ji ba dan haka bai kula shi ba kun ga su kan sahabbai sun yi sabani akan shin ya ji ya ki kulawa ne saboda magana ba daɗi ko kuwa bai ji ba hatta idza qada hadisa har sai da ya gama hadisin shi kakaf ya kammala shi qala sai ce aina urahu sa'ilu an sa'a mai riwaya ne anan yake shakka shin aina ne shine sai ce urahu ina zaton annabi ya ce aina ne shine ma'ana urahu azunnu annahu qala aina sa'il ko kun gane aina sai ce urahu ina ganin haka annabi ya ce as-sa'ilu an sa'a ida wanda ke tambaya game da sadda za a yi tashin duniya qala sai ce ha ana ya rasulullah ga ni nan ya manzon Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa idza buyya'atil amana idan aka tozartar da amana aka ci amana fantaziri sa'a to ka saurari tashin duniya to sai kuma mutumin ya ruɗe domin yanzu ya yi tambaya madadin a tafi kai tsaye a amsa mishi sai kuma aka faɗa mishi wata dunkulalliyar magana kala sai ce kaifa idza'atuha yaya wulakantar da amana yaya cin amana ike kala sai ce idza wusida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka ɗauki al'amarin jagoranci na addini ko na rayuwa ko na gudanarwa ko na cancanta ga wane sai aka ɗauka aka ba ga wanda bai cancanta ba to wannan alama ce ta cewa duniya za ta tashi don haka sai ka saurari tashin duniya wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a wannan wurin kuma zai maimaita mana shi insha Allah a lamba ta 6131 Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi ne dan ya mana hujja akan abin da ya faɗa ko cewa malamin hadisi yana cikin karantarwa ko da wani ya kokarin katse shi ashe ba zai katsu ba sai ya ci gaba da hadisin shi har sai in ya gama ya bada ansa yin haka kuma ba wulakanci bane a cikin babin ilimi in ba haka ba sai majalisin ya rude jama'a ya zama karatun ya kasa ci gaba karshe har a zo da tambayoyin da za su sa a manta abin da ake tattaunawa akai sa'an nan wannan hadisi yana dauke da wani babban sako cewa ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an buɗe musu ƙofar yin tambaya su tambayi abin da suka so to amma wannan saƙon ba haka yake kai tsaye ba su waɗanda annabi ke zaune da su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zaruni ma taraktuku idan kuka ji na yi shiru ba na jawabi kuma ku yi shiru kada wanda ya tambaya yawan tambayoyi a kuma ba da ansa a saba to shi ya ja aka hallaka mutanen da don haka in kuka ji ne shiru kuma ku yi shiru anas dan malik ya ce to shikenan sai mu waye gari sai mu tsit in annabi yana zaune ka ce an ɗora mana tsuntsaye ne a ka cewa in muka yi motsi tsuntsayen nan za su tashi sai mu natsu ya ce to murna muke yi mu samu ba ƙauye amma mai hankali wannan ke nuna maka cewa anas dan birni ne dan tsakanin ba ƙauye da dan birni kullum akwai kyarar juna kullum ba ƙauye gani yake dan birni kan shi bai waye ba yaushe za a ce gidanka ba rumbu kullum sai ka fita kai cefa ne sai ce amma ana karya a bariki dan shi zai ga yaya za a rayu babu rumbu shi kuma kullum mutumin bariki me yake gani yana ganin ba ƙauye ba gidaje ne bai ma san me duniya take ciki ba to wannan sai mai da su sai suka zama kamar zage-zage da kanawa wasa ne a tsakaninsu ba ƙauye yanki ɗan birni ɗan birni yanki ba ƙauye to sa'anas da yake 'yan birnin madina ne 'yan ƙabilu ne tsakanin ausawa da khazrajawa menene ma'ana su suna jin su 'yan birni ne don haka sai anas ya ce to mukan yi sha'awar ba ƙauye ya zo amma sai ce mai hankali kaga bam ne jefa mutanen ƙauye ina fatan mun gane domin ya yi tambaya mai ma'ana in yi tambaya mai ma'ana turan nan sai mu karu da ilimi to amma mara hankali ya zo fa sai zo ya hauma hauma sai kaga ta rikici shi yasa yace mukan yi sha'awar mai hankali ya zo to nan kuma tambaya na nuna cewa abin da mai tambaya yake so ya yi tambaya ko da ya yi ɗanya wato bai ɗan yi mata kwaskwarima ba don kaga wannan da ya zo kawai ba ƙauye ne shi abin da ya dame shi shine mai yaushe za a yi tashin duniya duk hadisin da ake karanta ba shi ya dame shi ba yaushe duniya za ta tashi a ba shi jawabin wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina shi zuwa ga alamomin da zai tsaya ya lura da su waɗanda in ya ga waɗannan alamomi to faqad jaa ashratuha alamomin sun zo don haka sai marmaza ya kintsa kenan kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mutane ilmomi da gwargwadon yadda kwakwalwarsu za ta kai ga fahimta yanzu dubi irin wannan hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi karshen ta bai sani ba don bai sani ba din kuma to wannan ba kauye ne zai rikice don mai yiwa shi tun daga kauyen sa abin da ya taho tambaya kenan sai ce to an ce ana magana da shi daga saman bakwai kuma na je na ce mishi yaushe duniya za ta tashi ya ce bai sani ba to yanzu dan Allah wani irin harka kenan to amma sai aka bashi alamomi ya tsaya ya je ya gani idan aka zaɓar muku dagacin ƙauye wanda bai dace ba ya kai ba ƙauye to kiyama ta kusa tashi idan aka kawo muku harkar taki aka danka a hannun maciya amana suna kwana da taki ya kai ba ƙauye to duniya ta kusa tashi idan ya zama za ka ɗaura akuyarka wani ya bi dare ya zo ya sace ta har cikin gida to alamar duniya ta kusa tashi idan kai ba ƙauye ka ga cewa wani ɗan ƙauyen ku ya fita ya je bariki har ya yi arziki ya gina manya-manyan gidaje ana kwatance da shi to duk alamomi ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai danganta shi zuwa ga abin da ya sani sannan wannan tambayar jama'a Allah da kanshi yayi shaida cewa saqulat fis samawati wal ardi tambayar yaushe duniya za ta tashi ta dami kowa mala'iku abin ya dame su yaushe duniyar za ta tashi ne dabbobi hadisi yazo sahihi cikin sahihu muslim annabi ce kullum gari ya waye ranar juma'a dabbobi ba sa kazar-kazar sai sun ga rana ta fito in sa ga rana ta fito so suna da yaƙinin ba yau bane kenan saboda annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a to Allah ya kimsa wa dabbobi a cikin ilimin su haka don haka in gari ya waye ba sa kazar-kazar ranar juma'a sai sun ga ta fito to matukar sun ga ta fito din nan ta gabas to sun san cewa ba ran nan bace sannan su saki jiki hadisi ne sahihi a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka idan ka karanta cikin suratul araf da Allah ya tattaro magana dangane da ainihin tashin alkiyama sai da ya koro gangara kamar daren nan zai amsa ta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa amma alamomi dangane da tashin alkiyama kai da ka shanya barkono misali da wanda ya shanya kaya da wanda ya kaza sadda ya ga guguwa ta taso hadari ya taso alamar ya naɗa kayan shi kenan ko mun fahimta to duk sadda kuka ga alamomin sun faru sai ku fara kintsawa cewa kiyamar ta kusa kenan ma'ana kenan yanzu irin murɗa-murɗan zaɓe da ake yi da irin political appointment da ake ɗauka a baiwa mutanen da ba su cancanta ba alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama to wannan al'amarin yanzu sai zama ya shigo cikin ƙungiyoyi na addini ya shigo cikin masallatai ma'ana yanzu kawai za a ɗauka ne a ba wani don yana tare da su wani ba don ya cancanta ba ba don ya iya ba amma a zamanin da ana naɗi ne a bisa cancanta ko da wanda za a naɗan ya cancanta amma baya tare da hukuma irin abu hanifa abu hanifa baya tare da hukuma zamanin shi aka zo aka ce an bashi shine alkali ya ce ba zai karba ba aka ce sai ya karba ce dan me za a matsa mishi shi baya tare da gwamnatin aka ce to ya ka cancanta in kai baka karba ba sai ta lalace kaga waɗannan mutane ne waɗanda suke neman ta gyaru tare da cewa sun san ba tare da su yake ba amma yanzu kowace gwamnati ta zo za ta dubi waɗanda ba ta tare da su ta watsar da su komai cancanta ta jawo waɗanda take tare da su to wannan jama'a musiba ce kaga a amana ta aure jama'a sai a ɗauka a ba wani fitsararren dattijo mara mutunci ya ta wahalar da al'umma aure da za a zo a ɗaura wa ya rana ɗaya kaza kaza a kai ta ɗakin miji shikenan in aka ce an danka al'amari a hannun shi sai ta wulakanta al'umma usnidal amru ila ghairi ahlihi an danganta ga wanda bai dace ba dan haka jama'ar musulmi waɗannan al'amura alamomi ne waɗanda alamomi ne na tashin alkiyama amma kuma munanan abubuwa ne waɗanda wajibi ne kowa ya ƙoƙarin kauce musu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a saboda kasantuwar ga karatu ya karatu kuma muna da wasu bayanai waɗanda za mu domin yau ce ranar ƙarshe da za mu yi ainihin karatu a wannan wuri kafin azumi kamar yadda muka ce insha Allahu ta'ala tafsirin azumi za mu fara shi ne sha biyar ga watan sha'aban a wannan masallaci amma kasantuwar gashi nan za a zo a yi aikin masallacin muka ce to an ɗaga wannan kuma za a yaɗa takarda insha Allah game da cewa an ɗaga sai ɗaya ga Ramadan don haka karatun baki ɗaya an dakatar da shi sai ɗaya ga Ramadan wanda za a zo sai a ci gaba da ainihin tafsiri kuma kamar da muka tsara kowa ya kokari ya riko Qur'ani tafsiri ma'ana Qur'ani matanin Qur'ani mushafi sa'annan sai ka rinka cewa da gwargwadon dan kuɗin da in an zo za a raba wata takarda a siyar sai ka ainihin siya musamman ranar farkon nan za a zo da photostat mai yawa wanda kowa zai je siya don za a rinka karantawa da sauran bayanai kamar yadda muka alkawuranta a baya insha Allah jama'ar musulmi muna fatar da Allah yan mintuna da suka rage mana kamar minti 25 zuwa 30 kowa ya karkabe kunnen shi za mu tattauna wasu matsaloli ga su kamar haka insha Allah ta'ala mas'alar farko jama'a akwai wata mas'ala da na dan fara tattauno ta a cikin waɗannan karatuttuka da suka gabata akan wata harka da ta shigo yanzu ta harkar kasuwanci musamman wannan harkar zan buga misali da wani kamfani na mutanen chinese na sai da magunguna ana kiransu tiyanshi za su ainihin ce in za ka zo ka shiga harkar su ka kawo mutum biyu to za a rinka baka riba zuwa lokaci kaza zuwa lokaci zuwa lokaci kaza ina fatar mun gane a'a zo kai kasuwanci tare da mu kawo kuɗi sai wani kamfani na mai ko na wani abu sai ce kawo kuɗi dubu kaza duk wata za ka rinka karɓan kaza ma'ana kai baka san abin da za a yi da kuɗin ba baka san ribar da za a ce baka san inda za a sawwara ba kai dai duk wata in ka ba mu naira dubu hamsin to duk wata ka zo ka karɓi naira dubu biyu duk wata ka zo ka karɓi naira dubu biyu waɗannan nau'uka na ciniki baki ɗayansu na yi ishara a baya cewa ba su halatta ba to kun ga littafi sukutun da guda a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari ya tattaro fatoyin malamai baki ɗaya na da da na yanzu gashi ya ce ta'arifu uqala'in nasi bi hukumi mu'amalati business business ya larabtar da kalmar ne ya ce fahimtar da mutane masu hankali game da hukuncin mu'amalar business gashi nan Ali Hassan ne ya tattauna sai ce wa ma shabaha fil far'i aw al asasi wa huwa yatadammanu nassu fatwa majma' al fiqh al islami fi sudan gashi nan dai baki daya wa fatwa markaz al imam al albani lid dirasat al manhajiyya wal abhas al ilmiyya fil urdun taqdim wa ta'liq Ali Hassan Ali Abdul Hamid al asari gashi nan wannan littafin ya kamata ku same shi jama'a ku karanta wannan irin harka ta kasuwanci da ake gaskiya bata halatta ba Allah ya kiyaye waɗannan su ne kaɗai abubuwan da za mu ainihin faɗi a nan insha Allah ta'ala to bayan wannan jama'a akwai ainihin abubuwa da suka faru daga sadda muka fara karatun nan na sahihul bukhari ma'ana tun daga dawowata da na dawo muka yi tsare-tsaren cewa to yanzu fa mun dawo fagen da'awa kuma yanzu ne ma za mu yi da'awar muka ce duk abin da muka gabatar kusan shekara ashirin da takwas da ta gabata ko talatin a matsayin muƙaddima ne insha Allah ta'ala muka ce yanzu ne muka ainihin shigo fage na da'awa ɗin muka ce mun shirya da gwargwadon abin da muke nufi da shiri insha Allahu ta'ala saboda haka jama'a duk abin da kuka ji ko kuka gani sai ku ɗauko cewa ya ce fa sun shirya to daga cikin shirin yana nufin wannan kuma duk abubuwan da kuke gani ko kuke ji ko kuma za ku ji ko za ku gani da izinin Allah abubuwa ne waɗanda dama an riga an tsara su insha Allahu ta'ala sai dai komai ana jiran lokacin gudanar da shi sai ya gudana a yau zan ainihin wato gabatar da godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya da ya ba mu damar bayan tsawon lokaci da na tara ku ne sallama da ku cewa zan tafi jihar adamawa wato a garin yola zan je ƙaro karatu ko ƙaro ilimi kuma in na dawo zan ci gaba da ainihin karantar da ku insha Allah. to alhamdulillahi da Allah ya kai ni ya dawo da ni lafiya cikin rahama shi kuma na zo na cika wannan alkawari to godiya ta tabbata ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan tsira da aminci sun tabbata ga sayyidu sadati mai gidan iyayen gida mai gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga 'yan ɗakin shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama wannan da'awa kamar yadda na faɗi a muƙaddimar farko ta wannan littafi ka je ka saurare ta muƙaddimar sahih al-bukhari da muka yi mata lamba da a da b na ce ba mu muka fara ta a wannan ƙasa ba manya-manyan malamai ne masu imani da tsoron allah suka ainihin fara wannan da'awa kuma na yi ishara a kansu a jiya irin su dattijan arziki a sheikh abubakar mahmudu gumi da makamantansu muka kawo dai duk bayanai ire-iren waɗannan amma muka ce ita fa da'awar sunna ta daɗe a ƙasar zazzau ta kai ɗarurukan shekaru amma sadaukin da ya ɗauki nauyin yaɗa ta da ilimi yau shekara ɗari biyu da suka wuce shine sarkin zazzau jatau wannan sarki malami ne na sunna malami ne mai tsoron Allah to kullum ba za mu gushe ba muna sanar da 'yan baya shi kafin mu zo mai tarihin shi wata rana insha Allahu ta'ala addu'ar alheri muke mishi fatan rahama muke mishi muna cewa Allah ya ji kan shi gafarta mishi Allah ya ɗaukaka martabobin shi da ainihin darajojin shi sannan aka samu manya-manyan bayan Allah daga cikin sarakuna a nan ƙasar zazzau irin su sarkin zazzau shehu kwasau wannan ƙwararren malami ne a fagen tafsiri da lugal arabiya ya kai ya goge ya iya ya rubuta tafi fadar zazzau ka ce a nuna maka a cikin museum ayyuka da ta haƙiƙat na ainihin sarkin zazzau shehu kwasau babban malami ne ya iya Allah ya gafarta mishi sannan ƙarshe ƙarshen nan aka zo aka samu sarkin zazzau malam jafaru ɗan isiyaku wannan malami ne da'iya zahidi ne wanda ya tsarkake ƙasar zazzau daga shirka da ɓarna don haka kaga cewa sakamakon aikin da malam jafaru ɗan isiyaku ya yi a ƙasar zazzau ƙasar zazzau tana daga cikin ƙasashen da bid'a bata ci mutuncinta ba don haka ga da'awar mutum sauƙin fahimta da ɗauka a ƙasar zazzau irin da'awar dan aka je aka gwada ta a wani wuri sai ga cewa an samu matsala ba don kuma ba saboda bid'a a can ta dasa kwai ta yi kaka gida amma nan ƙasar sarkin zazzau malam jafaru ɗan isyaku bai batta ta kai ba fasikanci ya yi ƙaranci a wannan ƙasa don haka muke cewa waɗanda Allah ya danka al'amarin ƙasar zazzau a hannunsu a yanzu su ji tsoron Allah musamman ranar ranar rantsar da su cewa suka yi billahi lazi la ilaha illa huwa ba za su ci amanar zage-zage ba to su ji tsoron Allah su tuna wannan rantsuwar da suka yi ta kusan shekaru talatin da ta gabata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muna yi musu addu'a waɗannan bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu sa'an nan da aka zo da a wasu sunna jama'a a ƙasan nan ta zazzau aka samu bayan Allah suka tsayu irin yadda muka ɗan kawo kaɗan daga cikin tsokacin tarihinsu a jiya da kuma muka saba bayani a kansu irin su malam hudu cikaji wanda babban limami ne na ahli sunna malamin tafsiri ne sannan su irin malam baba ahmad malami ne shine imamu ahli sunnati wal jama'a na farko a nan ƙasar zazzau baki ɗaya duk waɗannan mutane da suka yi hidima ga sunna suka yi hidima ga addinin musulunci jama'a har zuwa numfashinmu na ƙarshe da zai fita a duniyan nan ba za mu manta da su ba kuma muna cewa aikinsu da suka yi ya fi namu domin su ne suka keto hazo na bid'a suka ratsu tsakiyar 'yan bid'a sadda addinin musulunci aka juye shi ya zama addinin maguzanci suka tashi suka ce ba za ta sa'u ba sai sun bayyana gaskiya muna yi waɗannan mutane baki ɗayansu addu'a ta alheri jama'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu don haka wannan aiki da muke na yaɗa sunna a ƙasar zazzau jama'a ba mu ne muka fara ba mun zo mun samu ne wasu bayan Allah suna yi kuma fata muke mu ma mu bar wasu bayan Allah su ci gaba da yi insha Allah ta'ala don haka matasa mazanku da matanku ƙalubale ne a kanku ku tashi ku yi karatu wannan ƙasa da ka gani sarkin zazzau jatau ɗin nan shi ne ya mai da ita ta zama markazi na ilimi ta zama cibiyar ilimi wanda gashi mun fara magana akan ilimin nan wanda har ina ganin sai ya kai mu ga mun tumɓuko asalin tarihin ilimi ma a zazzau da yaya aka yi ma zariya ta zama cibiyar ilimi yaya ma aka yi sardauna tunanin a kawo jami'ar nan yaya aka yi tunanin cewa zariya ya zama duk wata nau'in makaranta a kawo ta wannan wani sirri ne da Allah ya albarkaci ƙasar. mu ya Allah muna roƙonka wannan albarka Allah ka ƙaro ta kuma Allah ka kiyaye mana wannan ni'ima da falalarka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sa'annan jama'ar musulmi na kusa da na nesa da kuke sauraron mu kamar yadda kuka sani kuma muke sanar da ku ga waɗanda ba sani ba kuna sauraron mu ne daga masallacin markazu salafiya number 46 Maja Road tudun wadar Zaria jihar Kaduna Najeriya shi wannan masallacin wata baiwar Allah ce dattijuwa hajiya jimmai mata alhaji harun danja ita ta ba mu shi kyauta sadaka saboda Allah ta ce a yi masallaci a yi makaranta a karantar da 'ya'ya da mutanen musulmi baki daya wallahi ba za mu manta da ita ba mune mata addu'a ta alkhairi mune mata fatan albarka Allah ya ƙara alheri da albarka a cikin zuriyarta mune wa mijinta addu'a da iyayenta baki ɗayansu addu'a Allah ya gafarta musu muna roƙon Allah ya ƙara raya ta da ita da zurriyarta a cikin tsari da kuma ɗaukaka ta ainihin Allah. Allah kuma ya yawaito mana irin su hajiya jimmai a nan ƙasar zazzau da Najeriya baki ɗaya. Sannan kar ku manta jama'a lokacin da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan izala da sarakunan gargajiya na ƙasar zazzau suka haɗa kai suka yi kutu-kutu suka ƙwace mana masallaci suka haɗa kai aka yi ta buga mu a jarida ane mana ƙarya ane mana ƙazafi. ana shubuha ana ta taro na munafunci akwai wata dattijuwa uwarmu ce da ta tsaya tsayin daka ta shiga ta fita ta ga cewa ita tana da shi kuma ba za a wulakanta 'ya'yanta ba ta ɗauki gida guda ta ware ɗaki ta ware filin ƙofar gida ta kawo kuɗin siminti da bulo da tabarma da kwano ta ce a yi masallaci a ci gaba da sallah wannan dattijuwa ita ce hajiya gaje ko Allah gafarta mata zama wannan dattijuwa tana daga cikin waɗanda ba za mu manta a duniya ba in Allah so har numfashinmu na ƙarshe za mu ci gaba da mata addu'a ta alheri Allah ya saka ta aljanna firdausi Allah ya gafarta mata sannan akwai wani dattijo shi yana nan da rai shine Alhaji Muhammadu Sahabi a daidai wannan lokaci da aka wulakanta mu aka tona mana asiri aka yamaɗiɗi da mu a duniyan nan ya zama masallaci da makaranta mun rasa aka yi mana korar kare ya ɗauki sashin gidajen shi guda biyu dama da hagu na kan layi da na gefen layi ya ɗibi parameters wato tazara mai ɗimbin yawa ya ɗiba ya bamu muka ƙara muka yi masallaci muka ƙara muka yi wuraren karatu har zuwa mu samu wannan wurin muna mishi addu'a ta alheri Allah ya saka mishi da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ji kan iyayen shi da kakannin shi Allah albarkaci zurriyar shi a wannan fagen ba za mu manta ba akwai kanin shi da ya rasu wanda aka fi sani da Alhaji Musa Sahabi mune mishi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi ya ɗaukaka darajojin shi jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu ainihin wato iya yo abin da bahaushe yake cewa tuna baya shine ainihin wato abin nan jama'ar musulmi a yau ɗin nan kuma insha Allahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin wata magana da muka yi ishara a jiya za mu yi ƙoƙarin mu ga menene darul hadisi salafiya zariya najeriya za ta iya yi dangane da wannan abu don haka gaba gare ni wata takarda ce daga cikin abubuwan da na tsaro na kwafo daga cikin babban fayil wato taska ko kundin tattara bayanai na darul hadisi salafiya dangane da wasu ayyuka guda biyu daga cikin ayyukan da darul hadisi ta ainihin tsara za ta ɗauka a ainihin rayuwa da kuma addini idan jama'a ba su manta ba a jiya ɗin nan nake bayani cewa an samu malaman sunna da suka tsayu domin karantar da sunna shekaru ɗimbi masu yawa wasu sun mutu wasu suna nan da rai amma abin mamaki shine gwamnatocinmu sun wulakanta waɗannan malaman ba sa ba su fanco babu gratuity babu allowance babu komai an manta da su saboda su ba su taɓa yin tsafi ba saboda su suna karanta alkur'ani ne su suna yin tafsiri ne suna karantar da hadisi da fiqihu wannan irin laifin da suka yi wa gwamnatocinmu suka manta da su aka zo aka sake samun kuma 'yan ƙungiyoyin da waɗannan malaman su suka karantar da su su suka rene su da su aka fara su suka yi gwagwarmaya an dake su an wulakanta su an yi musu kazafi an yi musu sharri jama'a waɗannan 'yan ƙungiyoyin suka wulakanta irin waɗannan malaman muka ce to yana daga cikin sunna ta salaf irin waɗannan ba a wulakanta su jama'a manzo Allah ya ce a girmama su a kula da amanar su sallallahu alaihi wasallam Umar yana cikin jini numfashin shi na ƙarshe zai fita yana wasiya cewa waɗannan malamai da mujahidai daga cikin ansarawa da muhajirai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina awaw wa nasab waɗanda suka rungume mu suka taimake mu mutanen kirki ne mutanen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun yi manzon Allah ya yaba Allah ya ga aikin su yace kada a manta da su kada a ci amanar su waɗannan irin mutane da yawa muka ce ajiya da muka yi ishara an ci amanar su akwai wata magana ina son ku fahimta da kyau jama'a gaskiyar lamari duk sanda na zauna ina karantar da ku so nake ku rinka kididdige kalmomi na duk maganar da kaji na faɗi kar ka ɗauka magana ce in ka ji mun ce zami kaza insha Allah kar ka ɗauka cewa magana ce aka faɗi dan cikon taro ko dan cikon kasar ko dan aikabbara wannan maganar tana da wata ma'ana wadda take wata rana za a tado ta na ce mu a darul hadisi salafiya mun yi alkawari in Allah ya ba mu hali duk wani malami da ya taɓa faɗin aya ko hadisi ko ya goyi bayan wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a suka yi mai jafa'i suka wulakanta shi suka manta da shi gwamnati ta wulakanta shi ta manta da shi jama'a shi da ke kungiyar shi suka manta da shi to wannan malamin babu shakka ya cancanta mu da muka taso daga baya idan Allah ya wadata mu to za mu gwada gwargwadon abin da za mu iya domin bahaushe ya ce yaba kyauta tukunci babu shakka mun yaba wa aikin irin su abubakar gumi irin aikin da su bawa mai shinkafa suka yi mun yaba aikin bayan Allah irin su dattijo malam ba'are mun yaba waɗannan suna nan masu yawa jama'a sai dai mu ba gwamnati ba ne mu kuma ba yaran gwamnati ba ne ba gwamnati muke wa aiki ba ba ita muke da'awa ba ba ita muke wa da'awa ba don haka kenan ba ma samun wani grant na daga gwamnati ta ciki ko ta waje babu wasu alhazan birni ko na ƙauye ko wasu 'yan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati don haka abin da za mu iya yi ba zai iya kaiwa irin na umar ba domin shi umar gwamnati ne don haka shi ya ɗauki nauyin ya ba su abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda suka shafi albashi da makamantan haka to gaskiya mu ba mu kai ƙarfin mai haka ba don haka darul hadisi salafiya ta kafa kwamiti na farko wanda ta sa mishi ulama sunna trust wato wani kwamitin amintattu ne game da tallafa wa malaman sunna sunan wannan ainihin project ɗin kenan darul hadisi salafiya ma'ana kwamiti ne aka kafa na amintattu dangane da waɗannan ayyuka to na farko shine ulama sunna trust waɗannan ainihin ulama sunna muna nufin ire-iren waɗannan malamai da ke ƙasan nan muna da fatar alheri ga kanmu da kuma su akan za mu rinka tallafa musu amma scope ɗin ya yi girma in muka ce ƙasan nan gaba ɗaya to amma manufarmu ita ce ƙasan nan amma da ike dole a samu idda za a fara to za mu fara daga nan ƙasar zazzau idda take nan ce mu ƙananan hukumomin mu guda biyu na zaria da kuma ƙananan ƙaramar hukumar sabon gari za mu bin tsuntsunto ainihin wato malamai biyar daga wannan ƙaramar hukuma ta sabon gari malamai biyar daga cikin ƙaramar hukumar zaria waɗanda suke da rai darul hadisi ta ɗauki alwashi kuma ta ɗauki alkawarin duk wata za a rinka kai musu naira dubu biyar wanda za su rinka siyan dan daddawa da dan magi da kalkashi kafin darul hadisi ta ƙara ƙarfi ta iya ɗaukar nauyinsu nauyin da za ta yi musu duk abin da suke so don haka waɗannan kwamiti da za mu kafa za mu bayyana sunayensu kwamiti ne na amintattu da darul hadisi ta kafa waɗanda daga cikin ɗalibanta ne fatan da muke shine su je su samu waɗannan malamai ɗaiɗe da ɗaiɗe su gaisa da su su ba su labarin cewa ga manufar da darul hadisi take da ita don haka a ƙarƙashin wannan manufar algafata mala an sa sunanka duk wata za a rinka kawo maka naira dubu biyar ashirin da biyar ga duk watan musulunci za a fara daga ramadan to amma abin da za a yi farkon ramadan za a fara sannan in ramadan ya taho ƙarshe ashirin da biyar ga ramadan sai a sake musu to daga nan kuma sai zama ashirin da biyar ga shawwal ashirin da biyar ga zulhijja zulqa'ada zulwane ne da sauransu ina fatan mun gane haka za mu iyakacin rayuwarsu mun ɗauka kuma mun ɗauki abin da za mu iya ne mun fara daga mutum biyar wannan ƙaramar hukumar mutum biyar ƙaramar hukumar nan ni dai da yake daga sabon garin local government nake na san waɗanda suka cancanta don haka na riga na zayyana su gefe guda babu buƙatar sai mun ambace su anan sannan ku waɗanda kuka fito daga ɓangaren zaria local government ku kuma za ku yi tunanin ire-iren waɗannan malamai malaman sunna waɗanda suka faɗi gaskiya aka ci mutuncinsu aka wulaƙanta su don sun ce Allah ya ce annabi ya ce laifinsu kenan to mu kuma waɗannan mutanen su ne iyayenmu da su muke dogaro da izinin Allah da bazarsu muke rawa da izinin Allah su ne suka buɗe mana wannan hanyar da muka shiga ciki to amma Allah cikin rahmar shi mu mun shiga cikin hanyar Allah ya bamu gwargwadon abin da ya bamu na karatu da kuma gwargwadon abin da Allah ya maɗaukakin sarki ya bamu na dukiya to wannan kwamiti din ba wai kuɗi ne za a tara a aje su ba waɗanda za a rinka ce a'a maƙudan kuɗi ne za a buɗe account su waɗannan kwamiti na amintattu su ne za su samu a cikinsu su rinka gudanar da wata harka ta kasuwanci mu sai dai mu ba su shawara wadda kuɗin za su rinka ƙaruwa wanda za a ci gaba da yi wa waɗannan mutane ana nan kuma a ƙaro biyar wataran a ƙaro biyar wataran sai su zama ashirin ana nan sai kaga wataran sun zama ɗari ana nan wata ran sai ka ji an tsallaka karamar hukuma kaza sai ka ji an tsallaka gari kaza amma a hankali dan haka kada wanda ya zo wurina ni ba ni cikin dan kwamiti zan lissafa yan kwamitin kada wanda ya zo ya ce don Allah a sawa ne yana ba da shawara sai dai ka je wurin su yan kwamitin su kuma yan kwamitin ni na amince da su kamar yadda ainihin na amintu da su a cikin addini don haka na amintu da su akan wannan harkar don haka su za su yi aikin gano wane da wane ni babu baki na ko kaɗan amma kamar yadda na ce kaɗai ina da shawara akan mutane biyar ɗin farko da za a tsallako su daga ainihin zariyar local daga sabon gari local government insha Allahu ta'ala to wannan shine aiki na farko da za mu ɗora musu insha Allah aiki na biyu kuma da za mu ɗora musu wani kuma trust ɗin ne wani assignment ɗin ne shi kuma wannan assignment ɗin sunan shi abna'u ja'afar trust ‘ya'yan ja'afar to me muke nufi da ‘ya'yan ja'afar al'imamu abubakar ibnu abi shaiba a cikin littafin shi al-musannaf ya ruwaito da isnadi sahihi cewa sahabbai suna da ɗabi'ar shahidi na ƙarshe na kurkusa daga cikinsu da aka kashe sai su ta sa mishi suna sai su ta sa wa 'ya'yansu da aka haifa sababbi sunan shi wannan sunna ce salafiya karanta musallam na al'imamu abubakar ibnu abi shaiba lokacin da aka kashe mus'ab haka suka yi ta ɗauka su sa'ad ibnu abi waqasin sai ka ji ya sa mus'ab suna ta sa wa 'ya'yansu haka to haka da aka kashe malam ja'afar akwai da dama daga cikin ainihin malamai da waɗanda suke ba malamai ba da waɗanda suke son sunna sun ta sa wa 'ya'yansu ainihin ja'afar ja'afar to wannan trust ɗin shine za a bi najeriya ne baki ɗaya wannan ba tare da istisna'i ba dukkan ɗan da aka sa wa ja'afar daga kashe malam ja'afar mahmud adam da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da munafukai suka haɗu suka yi tun daga kashe shi har zuwa ƙarshen wannan shekara ta musulunci ta 1429 wato ma'ana zuwa 30 ko 29 ga watan zulhijjanta duk ɗan da aka sa wa suna ja'afar tun daga sadda aka kashe malam ja'afar har ƙarshen wannan shekarar a aiko da takaddun haihuwar shi wato certificate of birth ko kuma declaration of age a aiko da ita da ainihin hoton shi da adireshin iyayen shi da cikakkun bayanai na lambobin waya za a buɗe mishi fayil akwai makaranta ta musamman wadda ainihin ni zan gina ta a ƙarƙashin darul hadith waɗanda waɗannan yaran gaba ɗaya darul hadisi salafiya zaria najeriya ta ɗauki karantar da su addinin musulunci tun daga naziri primary secondary har university ko ina a duniya mun dauki nauyin wannan insha Allah ta'ala sa'an nan wannan idan aka yi za a yi recording ne akan da zarar lokacin ya yi kawai mu ne za mu tuntuɓa domin tun da muna da inventory wato muna da ainihin details muna da bayanai da ƙididdiga akan wane sai mu buga waya cewa da Allah to yanzu muna ganin yaro kaza ya kai shekara kaza to a zo mana da shi waɗannan ainihin su ne abubuwan da ainihin muka ɗauka insha Allah ta'ala to wannan trust ɗin shine sunan shi abna'u ja'afar trust kun ji ma'anar shi kenan abna'u ma'ana wannan amintattu ne an amince da su akan waɗannan 'ya'yan sunan su abna'u ja'afar ina fatar mun gane to waɗannan 'yan kwamiti su ne gashi Ahmad Falhatu wanda aka fi sani da injiniya daga muciya a darul hadisi mun raba ta biyu ne zaria muna cewa muciya muna cewa tudun wada an muka ce muciya muna nufin sabon gari local government muka ce tudun wada muna nufin zaria local government dan haka akwai ahmad talhatu akwai musa sahabi daga tudun wada akwai shu'aibu badamasi daga tudun wada akwai murtala hassan daga tudun wada akwai kabiru sunna daga muciya akwai muhammad rabi'u muhammad rabi'u na na can marmara ina fata an gane ainihin daga muciya sannan sai idris saminu daga tudun wada sai Adamu Kuma daga Muciya sai Muhammad Awal Abubakar daga Tudun Wada sai Abdurrafiu Abdulgani daga Tudun Wada waɗannan su ne kwamitin amintattu akan waɗannan ayyukan baki ɗaya don haka Malam Musa ga wannan takaddar wannan jama'a kun ji abin da muka ɗauka kenan insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya taimake mu filin da za mu yi musu wannan makarantar jama'a shine number 2 Emia Road da ke gaskiya quarters kusa da filin da za a gina headquarter na makarantar Darul Hadith to akwai wani fili kuma shariran fili yana nan wannan filin gashi mun samu ainihin architect isa da shi da abokan aikin shi sun zauna ainihin sun zauna mana akalla akwai azuzuwa guda goma sha biyar makarantar za a yi ta ne ita conventional primary school za a yi ta tsarin gini ne ba ma irin ginin yadda kaga gini kawai ake gini simple gini za a yi amma za a yi hawa ɗaya hawa biyu ma'ana da ginin ƙasa ground floor hawa na ɗaya da hawa na biyu to gashi nan proposed model primary school gaskiya zaria gashi wannan ainihin shine tsarin zanen gashi baki ɗaya insha Allah ta'ala yanzu har mun ba da umarni yau an fara haƙa rijiyar burtsatse insha Allah za mu yi ginin ne a hankali tun da yaran yan mutsi mutsi ne suna girma ginin na girma can shi kenan sai ta aminu kano kai na yawo sanda na yawo sai a haɗe sun girma an gama ginin insha Allah ta'ala makarantar tana da komai jama'a da ake bukata na karatuttuka science laboratory wane ne wane ne komai suna da shi muna son su taso ne in Allah ya so yan bid'a sai mu ce hawayenku bai kare ba ja'afar ɗaya kuka kashe to ga ja'afarat za su taso na fata an gane saboda haka ga asalin yadda muke fatar makarantar ta kasance insha Allahu ta'ala jama'a kun ga yadda za ta kasance haka za ta kasance insha Allah ga ginin ƙasa da hawa na ɗaya da na biyu da ikon Allah haka muke fatar da ikon Allah za ta kasance to amma kamar yadda nace jama'a ni fa ba wuri na za ka zo ba ni dai ni zan yi gini ni zan yi komai su malam Musa su ne malaman wannan aiki kada wanda ya zo ya ce mini to ga takardar ɗana ga kaza a'a je ka ka same su ba sunan su ne ainihin trust din insha Allahu ta'ala waɗannan su ne bayanan da muka so mu gabatar da jama'a na'am Allah ka shi na'am akwai sha'adi ya ɗan rubutu mun akwai wata baiwa Allah ya jalali na'am gaskiya aikin wurin nan Wow.
banda taimakon da ka bayar na'am
ba wanda ya bada taimako kamar to alhamdulillah ko kuma ba cin lafiya ya kamata a saka to Allah ya fi mata Allah Allah ba ta lafiya insha Allah na'am ranar asabar na'am ana gayyatar gaba ɗaya jama'a duk wanda yake da lokaci daga yin asuba Wow.
za a zuba dukkan wurin nan sha to insha Allah akwai wata baiwar Allah mai suna Hajiya Lami wannan baiwar Allah jama'a ta ba da gudunmawa mai ƙarfi ba ɗaya ba biyu ba akan wannan aiki da wannan da'awa jimillarta sai dai kuma ba ta da lafiya to mu ne mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya ban sani ba ko ita ce hajiyar makaranta ko to hajiyar makaranta ma an ce ba ta da lafiya kwanaki ko to muna fatan ita ma Allah ya ba ta lafiya akwai wata dattijo a bani fatan ku manta da ita ina fatan har aji in kuka yi ku sa mata ku sa sunanta kakar salafiya wannan dattijuwar da ita aka fara da a wannan da ita ake yi dare da rana da hijabinta da niqabinta tsohuwa ce dattijuwa to su- ita title ɗinta kakar salafiya to kun ga irin waɗannan su ne namu jama'a waɗanda sanda duniya ta ƙimu irin yadda annabi yake cewa khadija ta bashi sadda aka hana shi ta yadda da shi sadda aka ƙi shi to irin waɗannan su ne namu to waɗannan su ne dattawa waɗanda in mun rikice in suka zo suka ce a'a to sai mu saurare su amma wani tsohon na jadi ya zo falasam a walafa ina fata an gane da haka kaka salafiya Allah ya ɗaukaka darajarta duniya da lahira Allah ya albarkaci zurriyarta Allah kuma ya yawaita mana kakannin salafiya jama'ar musulmi kamar yadda na ce karatu sai ɗaya ga watan ramadan insha Allahu ta'ala kuma duk alƙawuran nan da muka yi za a zo a zartar da su tun daga iftar da komai in Allah ya so babu abin da ya canza ana sanar da jama'a ranar asabar mai zuwa in Allah so da an yi sallar asuba za a zuba dakin ɗin wurin nan wanda ya sami iko ya zo ko da kwangiri guda ya watsa ya tafi ina fata an gane ranar asabar da an yi sallar asuba za a zuba dakin ɗin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik